الله حتى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمه الله wannan kare ina na ban da sai muka alƙawali za mu karanta wannan iman na babban malami Shaykh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ya karsa da gafara wato littafi ne wanda ya shi. bayani dangane da rukunan imani bayani filla filla daki daki tare kuma da dalilansu da kuma kafa hujjoji daga alkur'ani da hadisi tare kuma da bayar da bayani da dalili na hankali domin gamsar da mai karatu cewa shari'a ba ta cin karo da hankali sahihin nassi yana dacewa ne da warakakken hankali ba cin karo da juna a tsakaninsu da haka ba tare da na yi wani doguwar mukaddima ba za mu shiga cikin littafin kai tsaye domin mu samu daman karanta kaso mai tsoka da littafin ko mu sauke shi a cikin lokacin da nake da shi kafin بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته في كتابه شرح أصول الإيمان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 أما بعد فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده bayan yar gajerar mukaddima da malam ya sai ce amma ba'du amma bayan haka fa inna ilmat tauhid ashraful ulum wato shi ilimin tauhidi shine mafi darajar ilmomi ashraf ismu maf'ul ne na ismu af'al kima ko mai daraja kamar yadda asharaf din ita ce kima sharif abin da yake da kima ashraf mafi kima ashraful ulumi wa ajalluha qadaran sannan kuma mafi girman kadari domin ajallu shi ma ta tafdil ne na jalil akan ce jalla yajillu fa huwa jalilun abin da yake da girma ajalluha qadaran wa awjabuha matlaban kuma shi ne mafi wajabcin abin nema a wurin bawa ya san shi idan wajibi ne mutum ya san alwala da wanka da sallah to wajabcin ya san tauhidi ya fi wajabcin ya san sallah da alwala da wanka muhimmanci domin da tauhidi ne waɗancan al'amura suke tsayawa in kuma babu tauhidi babu su li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi don shi ilimin tauhidi na sanar da kai ka gane ubangiji subhanahu wa ta'ala ka san shi da sunayensa ka san shi da sufofinsa sannan kuma ka san haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi me ya haƙin da Allah ke da shi akan bayi wannan shine ilimin tauhidi sai ce wa li'annahu miftahu at-tariq ila Allah ta'ala wa asasu shara'ihi ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية وشهد بها له ملائكته وأهل العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمراته ونتائجه جميل كما علم التوحيد شير مكلي نهيا إلى الله تعالى زوا ببنجي تعالى باون da yake son koma zuwa ga Allah to babbar hanyarsa ko mabuɗin hanyarsa ta koma zuwa ga Allah shine ilimin tauhidi wa asasu shara'i kuma shine shishike na dukkan shari'o'i na Allah don haka ne ma manzanni gaba ɗaya suka yi suka yi ijma'i wajen kiran mutane zuwa ga tauhidi a jama'atul rusul gaba ɗaya manzanni sun yi ijma'i wajen kira zuwa ga tauhidi babu wani abin da manzanni suka yi ijma'i a kansa irin tauhidi don ubangiji ta Allah ta ma an salla min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba turo wani annabi ba kafin ka illa nuhi ilaihi ce mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa yadda lamari yake ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni ku bauta ta min ni kadai wannan shine sakon da Allah ya faɗa wa kowane annabi tunda Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin inda Allah zai ce wa ma arsalna min qablika rasulan wato mu taba turo da manzo ba kafin ka wannan ma yadullu alal umum domin ya zama na kira ce fi siyakin nafi wanda yake tadullu alal umum tare da haka sai ka kara tawkidin ma'ana din ta hanyar min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin ka iya cewa ma ahadun fil bait ya zanto ma'anarsa babu kowa a gida in ka tashi karfafa wannan ma'anar sai ka ce ma min ahadin fil bait to wannan ya fi ma'anar da karfi kenan ina fata an fahimta wato kaga min din tana ƙara karfafa ma'ana ke ba wani manzo da Allah ya turo ba sai Allah ya yi masa wahayin cewa ga abin da labarin yake kar abota kowa sai shi kadai sannan ubangiji ta Allah ya yi wa kansa shaida da wahadaniyya kadai ta taka sannan mala'ikunsa ma sun shaidar masa sannan ma abuta ta'ilimin sun shaidar masa kamar yadda yake shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai ma yace walamma kana hadha sha'anu tauhid kana lizaman ala kulli muslim tunda haka sha'anin tauhidi ya kasance ashe ya zama tilas akan kowane musulmi lizam abin da yake lazumtar mutum baya rabuwa da shi wato wajibi kenan akan kowane musulmi an ya atani bihi ya kula da tauhidi ya bashi kulawa ta musamman al-i'tina'u bi shi ne damuwa da abu da kulawa da shi ta'alluman wa ta'liman ya kula da tauhidi wajen ya karanci shi ya kuma karantar wato dan mutum ya karanci tauhidi kadai bai warkar ba har sai ya karantar wa tadabburan tare da lura da masail na tauhidi ya musu kyakkyawar fahimta wa atiqadan da kudurce su a zuci li yabni yadinahu ala asasin salim dan mutum ya gina addinin sa a bisa da shi shike warakakke wanda bai da tangarda wa tuminanin sannan ya samu natsuwa ta zuci wa taslimin da mika wuya yas'adu bi samaratihi wa nata'ijihi wanda shi kansa zai arzuta zai samu walwalar zuci domin as-sa'ada kwanciyar hankalin rai ita ce as-sa'ada duk da wadansu suna fasara as-sa'ada da cewa arziki to amma kwanciyar hankalin zuciya shine sa'ada to ita kuma zuciya ba ta samun kwanciyar hankali sai in akwai tauhidi a cikinta duk irin yadda mutum ke cikin ni'imar duniya in ba da tauhidi babu yadda za a samu kwanciyar hankali Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub da wannan ne mutum ke samun natsuwa kyakkyawan tauhidi a cikin zuciya wato shi da kansa ya arzuta ko ya samu walwala bi samaratihi da amfanin tauhidi din wani ta'idihi da kuma sakamakon tauhidi to sai wani abu da ya kawo shi ma a matsayin yar mukaddima kafin ya shiga cikin littafin bayanin mazaya na addinin musulunci da me addinin musulunci yayi fice akan sauran addinai ta yadda idan an ce ga addinin musulunci ga kiristanci ga yahudanci ga addinin buda to kowanne ya kamata in za a dora shi akan ɗan uwansa ya zanto akwai abin da a iya nuna wa jama'a su gamsu a matsayin ka na musulmi me za ka nuna cewa da shi ne musulunci ya fice akan sauran addinai wannan ita ce ɗan abin da zai faɗa a nan ba dan abin da zai faɗa ki da yace addinul islamiyyu addinul islamiyyu هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا فلا يقبل من أحد دينا سواه قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين mana ce shi addinin musulunci shi ne addinin da ubangiji ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi lafazin ba'atha daidai ke da arsala wato ya turo manzon Allah da shi khatama Allahu bihi da addinin musulunci ne aka cika addinai da suka shuɗe a baya wa akmalahu kuma aka kammala addini da shi wa atamma bihi nima da musulunci ne kuma Allah ya cika ni'imar sa gabayi don babu wata ni'ima mafi girma irin ni'imar musulunci wa radiyahu lahum dinan ya yadda da shi a matsayin addini gare su fala ya yaqbalu min ahadin dinan siwahu Allah bai zai karba addini a hannun kowa ba in ba musulunci ba dan haka ya Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba na ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin Rasulallah sai dai ya kasance shi manzon Allah ne Rasulallah nan wato kamar khabaru kana ne walakin kana huwa Rasulallah sai zan tura sunan ismu kana kenan amma da kana din da ismu ha ana shafi su kaddara su ake al-irabi wa khataman nabiyyin kuma ya kasance cikamakin annabawa to yanzu da karanta wannan aya kace manzo Allah bai kasance uba na ɗaya daga cikin ku ba abokin zancen kai yana da dama ya ce da kai to ai a tarihi an nuna manzo Allah Allah ya bashi haihuwa ta yaya maza irin yadda ya bashi ta yaya mata daga cikin yayansa maza akwai wa Ibrahim Al-Qasim Abdullah da kuma yaya hudu Allah ya bashi maza to dan me kuma Allah ya ce wa walakin rasulullah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ya zama uban ɗaya daga cikin ku to anan kuma sai malamai suke bada ansar cewa akan cewa mutum rajul bayan ya zama baligi wanda ƴaƴan manzan Allah din nan mazaje da aka lissafa daga cikin su ba wanda ya zama rajul kowa Allah ya karɓi rayuwarsa yana yaro karami <laughs> ina ba dan bai Allah ko ce walai ma kana Muhammadun aba hadin da ya ce min zukurikum to zakar kaga ya shafi karami da babba kamar da unsa ta shafi babba ko karama ina ba za mu yanzu amma rijal ya ce rijal kuma dole sai manya da. mun fahimci wannan ko dai da, sannan abu na biyu ana magana min rijalikum al-mukhatabun waɗanda ake magana da su a lokacin saukar aya wanda su ne sauran sahabbai tun da a lokacin idan kuma ta ba dai ayar ta zo ne a tiyakin ayoyi da aka zo dan a rushe tabanni tabanni shine mutum ya mayar da dan wani a matsayin ɗansa kai ɗa da shi wato ka declaring din cewa wani ɗanka ne bayan ko ba kai ka haife shi ba da a farkon musulunci ya halatta dan manzon Allah ya yi hakan ga Zaid ibn Harisa to daga baya kuma Allah ya rushe wannan yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din wa malikum zuwa kashi sannan kuma ka kawo nan gune inda dan a tabbatar da rushewar ta gaba daya Allah ya kaddara Zaid ibn Harisa ya saki matarsa Zainab bint Jahash kuma aka ce manzon Allah ya aure ta inda ɗansa ne lalle daidai da ɗan haihuwa ya yi ɗanka ya saki mace kai ka aura amma sai Allah ya kaddara ya aura manzon Allah yana ganin abin zai ji ba daɗi jama'a su ce ya auri mata duk da shi ya san ai dan tabanni ba da bane ba amma ubangiji ta Allah wajen ta masa cewa sai yayi haka falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka likai la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula kaga sai zanto cewa dan sauran mummunai nan gaba idan wani yayi tabanni da mutum to don wannan wanda kai kabanni da shi ya auri mace ya saki za ka yi aurenta don ba za ka samu wani kunci ba wajen aurenta tun daga shi manzon Allah ya riga kai shi ne likai la yakuna alal mu'minina harajun bi azwaji adiyai idza qadaw hunna wa tarawa kana billahi mafuta zuwa kashi an gane ku to ma'ana dai cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wato wannan yana annabi ne shi ga yankin annabawa banda shi babu wani annabi sabo da za a tura zuwan annabi isa alaihi salam baya rushe wannan aya dan shi annabi isa ba wai zai zo bane a matsayin sabon manzo da sabon manzanci a hannun shi da wani sabon sako da Allah zai saukar a'a tun daga lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah babu wani sabon sako da za a sake saukarwa idan annabi isa ya dawo ya zo zai yi aiki ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai tukar da wannan ayar ba dan haka ne ma a wannan lokaci ba wai zai zo bane ba a matsayin manzo zai zo ne a matsayin malami cikin malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ko bai rage masa daraja ba dai idan wani ce to ai idan bai zo da risala ba an rage masa daraja a ce a'a ta yaya aka rage masa daraja inda dukkan annabawan duniya Allah zai kaddara musu su dawo yau to kowa ba zai aiki da littafinsa ba sai dai bi Qur'ani wannan kuma nasin Qur'anin ne ya ce haka وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم rasulun? musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin da haka imamu zahabi a cikin littafin tajridu asma'i sahaba yana bayyana tarihin sahabbai sai kawo annabi isa a cikin sahabi ne kuma annabi ne annabi ne wannan kowa ya riga ya gare maganar sahabi ne yace domin yayi imani da manzon Allah kuma ya gamu da shi a daren Isra'i dama sahabi ya shine wanda ya ga annabi ya imani da shi ina ba ta fahimta har malamai suka a bayan ilimi na na suka ce wa abu kowa balla cikin sabon manzo Allah kaga dai abinda muka saba ji sai sai mu ce mai Abubakar amma wanda ya san wannan sirrin sai ce annabi Isa to maka ga sai ya yi dogon bayani kafin jama'a su fahimce shi a shahid dai wato annabi Isa zai zo ne a matsayin shi na mabiyin manzon Allah wannan ko bai rage masa daraja ba ai dukkan annabawa suna kasa da manzon Allah an gane ku zai zo a daidai lokacin mahadina nan kuma zai salla a bayan mahadi sallar da zai a bayan mahadi dan girmama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mahadi ya zama liman annabi Isa na cikin mamu don wannan bai rage masa daraja ba na'am kuma ubangiji ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan nan suka addini da mutane sannan ubangiji ce inna dina inda Allah al-islam sanannen addini a wurin Allah shine musulunci wato wanda musulunci Allah bai san da wani addini ba sannan Allah ce mun yabta idar al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-fasiqin wannan da ayoyi ma'ana su zahiri take sai ce wa qad farada Allah ta'ala ala jami'in nasi ay yudinu ta'ala bihi فقال مخاطبا رسوله sallallahu الله wa sallam. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار جميل الله يا وجب تاو متاني لغادا أن يدينوا لله تعالى به سيوا الله الديني دشي مسلم بعد وانا أبدا بمبا دون سيوا الله الديني سوى مسلم زي بعد الآدى بكو دوني أبو musuluncin da yake saukakke wanda ba gurbata shi da son zuciya ruwa wani ba an gane ko Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai magana da manzon Allah yace kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an wato wannan na ɗaya daga cikin ayar da ke nuna falalar manzon Allah cewa an turo shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya inni rasuli an ce ya ayyuhan nas kaga fara da bakake da kowa da yan binni da yan kai kowa shi inni rasulullahi ilaikum jami'an tare da cewa an ce wa ila adin aqahum huda wa ila samuda aqahum salihah wa ila madina kowanne wani wuri aka masa iyaka amma manzo Allah ba ya masa iyaka ba da'awarsa ta zo ne lil makani kullihi wa lil zamani kullihi la ta taqayyadu bi zarfi zamanin wala bi zarfi makan dukkan da'awar wani annabi kuwa ta kayyada da zarfi zamanin aw makani ko dai an iyakance zamanin ko an iyakance lokacin ko duka an iyakance masa lokacin da zamani amma manzo Allah ba iyakance masa zamani ba ba iyakance masa lokaci ba Allah zai lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa billahi wa rasulih wato ku yi imani da Allah kuma da manzon sallallahu alaihi wasallam annabi manzo kuma annabi annabi sannan kuma wanda yake da ilimin da bai koya wajen wani ba lafazin al wato idan an faɗe shi ga wanda ba annabi ba to kushe shi akai ana nufin jahili wanda ba ya da karatu amma idan an faɗi lafazin al'ummi ga manzan Allah to yaban shi akai wato ana nufin wanda yake da karatun da ba wani ya koya masa ba ba ya da malamin da ya koya masa ilimin sa ilimi ne ladunni Allah ya saukar masa da shi ta fuskar wahayi wa innaka latalaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim shi yasa yadda idan an dora maka sumuni ɗaya ko ka rubuta sumuni ko rubu'i akan allanka ko ka karanta shafi ɗaya ko shafi biyu na qur'ani dan ka je ka haddace kila sai ka awa biyu kana ta yi ko ka je kisqadi kai tai kafin ka haddace su manzo Allah ba haka bane ba suratul an'am duk tsawon ta lokaci da aka saukar da ita kuma sau ɗaya mala'ika jibril ya karanta kuma manzo Allah ya haddace to ka gani <laughs> da na gaggawar idan mala'ika ya fara karanta kafin ya kai karshe sai ya bi ba ya sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajal bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana ma'ana aka ce da shi ka daina gaggawar karanta ba wai dan ka iya a'a wato iya karatun na harshenka ubangiji Allah ya ɗauki nauyi cewa a tara maka shi a zuci Allah ya ɗauki nauyi sanin ma'anar Allah ya ɗauki nauyi lokaci mai naji a ciki sallallahu alaihi wasallam dan ayoyin abu uku suka nuna na farko qur'an lafazin qur'an anan baya nufin qur'ani abin karantawa qur'an bi ma'anar qira'a inna alaina jam'ahu wajibin mu ne mu tara maka sai a kirji wanda shine alhibzu haddacewa shine jam'u a nan gurin wa qur'ana yani qira'atuhu alaina an numakkinaka min qira'ati za mu sa ka iya karatun da haka bai za ka ra'ana fattabi qur'ana ba na fattabi qira'atuhu thumma inna alaina bayanahu kaga aya ta tara abu guda biyu alqira'a da aljam da kuma albayan alqira'a shine iya karatun da baka aljam shine haddace shi a zuci sannan albayan kuma shine sanin ma'anarsa ko tafsirinsa to duk Allah ya ce ya dauki nauyi gaba kaga shi a shi ba wani malami da ya koya masa ballantana ya kuskure a sake maimaita ya sake kuskure a sake maimaita da haka idan an ce al'ummi ana nufin wanda baya da malami haka ya kamata mutum ya fassara inda an jingina ta ga annabi amma idan an jingina ta ga wani wanda ba annabi ba aka ce al'ummi ana nufin jahili fitik wanda yake a halin da mahaifiyarsa ta haife shi domin nisbatun da ummi ma'ana tun daga lokacin da mahaifiyarsa ta sauke shi bai samu wani sabon abu da ya shiga kwakwalwarsa ba kaga ai jahili fitik kenan wallahu akhrajakum min da ta la da shay'an to shi yana nan <laughs> ala tabi'atihi al'ula <laughs> bai yi kokari ya kawo kansa juyin juya hali bai sai ya zauna a yadda aka haife shi to shi ne ummi kalmar ko daɗin jiwa babu dai ka inda da wannan ma'adar ko ba haka ba فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته wato ku yi imani da manzo annabi wanda ba ya da malamin da ya sanar da shi wani abu Allah ne ya sanar da shi Allah ne yu'minu billahi wa kalimati wanda yake imani da Allah kuma yake imani da hukunce hukuncen Allah kalimatu ana ana nufin hukunce hukunce Allah ko ka fassara shi da wahayi don wahayi yana da faɗi sama da hukunce hukunce domin wahayi ya shafi na hukunci ya shafi kuma labari ina za mu fahimta dalilin labarin adawa duk wahayi ne hukuncin sallah da zakka duk wahayi ne amma idan ka ce hukunce hukunce to amma bai shafi labarin adawa da samuda ba amma ya shafi sallah zakka da azumi dan su ne hukunci dan haka fassara kalimatihi da cewa wahayi lalle yana da fadi ta fuskar ma'ana sama da fassara shi da kalimatihi da cewa hukunci kadai wannan su malaman sun fassara shi da wannan wannan sun fassara shi da wannan wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi domin ku shiryu wato sai wannan ya nuna cewa ashe bin sa din shi kadai da addini duk abinda ba bin manzon Allah ba to ba a kira shi da matsayin addini ya zo cikin sahih muslim daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah ce wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ba wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ba yahude ko kirista sun ya mutu sannan ya zo ya mutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi imani da abin da aka turo da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya zama dan wuta ashe wannan ya nuna dukkan wanda ya mutu ba tare da yana yin biyayya ga manzon Allah ba to babu shi ba rabota a lahira ko da yayi da awar ai ya bi annabi Musa ko ya bi annabi Isa ko ya bi annabi ko duk da ya bi a duniya in dai bi manzon Allah biyayya ba ta masa amfani ba to ballantana kuma wanda zai zo ya wani wanda bai kai annabi ba ya wani shehi ya wani wali ya wani mai daraja da kima da sauransu duk kimar wanda zaka bi dai bata kai kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan dole bin sa shine addini kauce masa kuma shine abin da ake kira ba addini ba na'am والإيمان به تصديق ما جاء به مع wal والإذعان لا مجرد لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان والدين الإسلام وتشي إيماني idan aka ce imani da manzon Allah wal imani bihi imani da manzon Allah ko imani da musulunci tasdiqu ma jaa bihi ma al qabul mutum ya gaskata abinda manzon Allah ya zo da shi ma al qabul kuma ya karba abu domin ka ya gaskata ba ma ka karba shi a zahiri ma kai faɗa da shi amma a zuci kayan da ka gaskata shi daidai da abin kasan ba karya bane a sai gaskatawa kadai ba ta nuna imani sai gaskatawa tare da karban abu wal iz'an da miƙa wuya wato shine bi la mujarrad tasdiq ba kawai mutum ya gaskata annabi kadai ba gaskata annabi kadai baya mayar da mutum mummuni a sai mutum ya karbi abin da Allah ya zo da shi ولهذا لم يكن ابو طالب مؤمنا ده هكا ابو طالب بيزوم مؤمن وبالرسول ده manzon Allah ma tasdiqihi lima jaa bihi tare da cewa ya gaskata manzon Allah din an gane ko ya gaskata manzon Allah ya san manzon Allah ba ce bane wa duk abin da ya faɗa baya karya Abu Talib ya yarda da wannan yace wa qad alimu annabnana gaira kadhibin ladaina wa la yu'na bi qawli al-abatil ma'ana sun riga sun cewa danmu ba ƙarya yake mana ba sannan baya karɓar zance na banza duk shawa sun san wannan abu talib ke cewa wannan sannan kuma shi da kansa yake cewa wa arabta dinan qad arabtu bi annahu min khairi adyan al bariyyah dinan ya da wani addinin da ni na san cewa ya fi dukkan wani addinin dan adam inganci ma'ana amma wannan gaskatawa ta zuci tunda bai karba abinda manzo Allah zo da shi ba to wannan bai bai da shi mummuni ba wa shahadati bi annahu min asrar al adyan wa dinul islamiyyu متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس malaka addinin musulunci ya kunshi dukkan waɗansu masalih waɗansu gyara ko amfani shine masalih jami'in maslaha Allah ta tazammanat al-adyan irin gyare-gyare da dangin amfanin da addinan da suka juɗe baya suka kunsa duk wani abin da attaura ko linjila ko zabura ta kunsa to qur'ani ya kunshi waɗannan ababen gaba ɗayan su inda na gyara ne mutamayyizun alaiha bi kaunihi salihan li kulli zamanin kuma addinin musulunci ya yi fice alqur'ani ya yi fice akan waɗancan littattafai da suka so da baya dan shi ya dace da kowane zamani ya kuma dace da kowane wuri wa umma ya kuma dace da kowace al'umma amma waɗancan littattafai ko dama ba a yi su ba dan su dace da kowane zamani an yi su ne dan su dace da zamanin da aka turo annabawan zuwa cikin su sai da 'yan wannan zamanin ya wuce to kuma akwai buƙatar a sake turo wani littafin daban don a daddadawa mutanen da suka biyo bayan wannan zamanin su ko me ya dace da su amma shi alkur'ani tun da zuwa karshe sai aka yi shi don ya dace da dukkan zamani ya kuma dace da kowane wuri da haka Allah ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wato mun saukar da wannan littafi akan ka da gaskiya wanda yake gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa muhaiminan alaihi kuma ya mamaye su gaba daya alhaimanatu ala shay shine mamayar abu ta yadda zaka samu rinjaye a kai shi ma'ana qur'ani ya rinjaye waɗancan littattafai da suka wuce baya a tarihi ta fuskar abin da ya kunsa ta fuskar fadin shari'arsa da kuma tsofofin da ke cikin su dokokin waɗancan littattafai lafazin alkitab hannun aya ya mai mai biyu alkitab na farko ana nufin alqur'ani alkitab na biyu kuma ana nufin littattafai da suka wuce baya a tarihi wa anzalna ilayka alkitaba wannan alqur'ani ne bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi dukkan da suka shuɗe a tarihi da haka al da ke cikin alkitab kalmar farko al ce ta tarihi wato ana nufin Alkur'ani, amma al da ke cikin alkitab kalmar ta biyu wannan al ce ai jami'ul kutub almunazzala min as-sama littafan da suka wuce baya a tarihi kamar yadda Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba duka annabawan da suka wuce ba littafi da yake saukar musu a littafin kowa daban wa yani wa an gane kamar ce amana واليوم الآخر والملائكة والكتاب لفظ الكتاب أنا نفهم الكتب لتتفي تند أنا مغنى أن باكون النبي كل لتاكم سربان لدن وانسا ومهيمن عليه ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان abinda ake nufi da wannan kalma wato qur'ani wai ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kowace al'umma an na tamassuka bihi la addini baya cin karo da dangin amfani na al'umma baya cin karo da ci gaban zamani fi ayi zamanin aw makanin kowane zamani da kowane wuni. bal huwa salahuha ruko da littafin ma ruko da alqur'ani shi ma zai kawo gyara game da ci gaban zamanin domin duk ci gaban da garwa ya shi da addini ba to ci baya ne amma ci gaban da garwa ya shi da addini shine hakikalin ci gaba walaysa na zalika annahu qadi'u li kulli zamanin wa makanin wa umma amma wannan baya nufin addinin musulunci ya zanto ya mika wuya ga kowane zamani ma'ana abinda zamanin ya zo sai ya mika wuya ga kowane gari al'adar kowane gari sai musulunci ya ce ya halatta ta yata ya mika wuya ga kowace al'umma ta kawo shawarar ta kuma qur'ani ya tabbatar ba haka ake nufi ba abinda ake nufi kowace al'umma a duk inda take raye a turai a asiya a duk inda mutane suke raye a america a latin america a yankin caribbean duk inda mutane suke raye in zaka hukunta su da alqur'ani to in dai za su tsaya su bi shi to za su gaba wani tsarin da ya fi dacewa da su irin alkur'ani wato wannan abin da yake nufi kenan da cewa Salihu li kulli zamanin wa makan ka san waɗansu sukan dauki wannan aya cewa addinin musulunci ya dace da kowane zamani abin nufi da abin da kuka kirkiro a zamanin ku musulunci ya ba ku lasisi ku kirkiro kayan ku kaga wannan mummunan fassara ce ko mummunan fahimta a addinin musulunci ya dace da kowane zamani ma'ana in za a aiwatar da shi ko da a karan fara mutane sun ji ba daɗi amma in suka tsaya suka yi hakuri aka dauki lokaci za su ga ashe ba tsarin da ya fi dacewa da shi irin ya fi dacewa da su irinsa abin da ake nufi kenan والدين الإسلامي هو الدين الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wato musulunci shine addinin gaskiya wanda ya lamunce wa duk wanda ya riko da shi hakikanin riko da shi an yi ubangiji zai taimake shi wa yuzhirahu ala man siwahu kuma zai dora shi akan wanda ba shi ba musulunci ya bada wannan lamunin ya bada wannan tabbas da garanti din ga duk wanda ya riko da shi Allah ya bada garanti ga duk wanda ya riko da addini hakika na riko to Allah zai daukake shi ya dora shi akan wani wanda ba shi ba banda musulunci ba inda aka samu wannan tabbacin gashi nan Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shi Allah shi ya turo manzansa da gaskiya da kuma addinin gaskiya shi ya turo shi da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu li yuzhirahu ay li yughlibahu dan ya rinjayar da shi wannan addinin ala addini kullihi akan dukkan wani addinin da ba shi ba walau karihal da ko da mushrikai sun ki sannan ubangiji ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ubangiji yayi alqawli ga wanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa zai halifantar da su a ban kasa kamar da ya halifantar da waɗanda suke kafin su abin da ake nufi da zai halifantar da su ma'ana zai kawar da kafirai ko ya ɗora ku zai kautar da su ko ya ɗora ku kamar yadda lokacin da mutanen annabi Musa suka je suka kai kuka wajen su cewa unzina min qabla an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana kafin ka zo ana ta cin zaluma ana cutar da mu yanzu ka zo ma kana cikin mu ana cin zaluma ana cutar da mu yaushe ne nasara za ta zo قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ita ya saura kiris hakuri ne bakwai ba saura kiris ubangiji zai halakar da abokanan adawar ko kuma a halifantar da ko a bayan a game za ku idan kun imani da ake gari ubangiji ta'ala ya ci gaba da baku taimakon sa da agajin sa da tsaro wani ba zai cuce ku ba idan kuma kun kauce to kuma sai ubangiji ta'ala ya sallaka wadansu akan ku inna allaha la yughayyiru ma biqawmin ta yi zuwa da amsa kafu abin da ya faru kenan a gaban idan su aka halakar da fir'auna aka zulmiyar da shi a cikin ruwa amma ko bayan sun riga sun fita daga nan kusan ba su je ko ina ma su karkace annabi Musa ya ji Allah na ilahan kama lahum aliha kaga sun sake koma baya kenan kuma ubangiji ta ala ya wahalshe su a sakamakon wannan din 40 sadata yatihuna fil ard fala ta'sa al qawm al fasiqin dan haka dai Allah ya bada tabbata ga duk wanda ya imani nagari da aiki nagari to Allah zai taimake shi a nan gidan duniya kuma ya dora shi akan wanda ba shi ba an gane ku da yace la takhlifannahum bil ardi kama takhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarda musu shi wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai musanya musu daga tsoro su zanto suna cikin aminci amma ya abu dole lillahi shirku da bishiya saboda mun ni kadai kar su hada ni da wani inji Allah wa man kafara ba da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda ko ya kafa kafirce bai kin haka to kuma ya zama cikin fasikai kenan ya zama cikin kafirai kenan wato dai akwai wannan alƙawalin na Allah innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa gaba ɗaya da abin da ta kunsa mallakar Allah ce yana gayar da ita ga wanda ya so sannan wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al arda yarithuha ibadi as-salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidin Allah ce mun riga mun rubuta fi zaburi ba wai cikin zabura ba cikin littattafai domin lafazin azzabur din na nufin littafi abin saukarwa daga sama shine ake wa jam'i da azzubur wa bizuburi wa bil kitabil munir alif da lam din da ke cikin ta zama istigraqiyya ce ma'ana mun rubuta mun yi alƙawari cikin duk littattafan da suka wuce a baya an al-ardh yusra ibadu salihun cewa kasa salihan bayi da za su gaje ta idan an rasa salihan bayi to kuma sai zalimai su ci gaba da zama a cikin cikin amma mutakar an samu salihai sun tsaya to Allah zai taimake su to wannan shine alƙawarin da Allah ya ga wanda ya riko da addinin in kaga musulmi sun sha wahala to ya danganta da riko su da addini ne ba su riko da addini riko mai kyau ba amma in sun rike da ƙarfi to za su nasara sai ce والدين الإسلامي عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه أولا يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك يأمر بالصدق وينهى عن الكذب يأمر بالعدل وينهى عن الجور يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر يأمر ببر الوالدين وينهى عن عن العقوق يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه وأموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق صافل ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون yace addinin musulunci aqida ne hada da shari'a kar ka dauki ibada ita kadai ba tare da kana da aqida mai kyau ba ibadar ba za ba a wajen Allah sannan kuma kar ka rike aqida kadai ba tare da ka garwaya da ibada da sauran mu'amaloli na rayuwa ba idan kai haka nan gurin ma ka gajiya kenan ta fuskar riko da addini so ake ka dauki musulunci ka so kan dansa kar ka dauki wani bangare da ya maka dadi kuma ka kyale wani bangare da haka yace ya amuru bi tauhidillahi wa yanha anil shirk musulunci yayi umarni da ta Allah ya hana shirka ya amuru bi wa yanha anil kadhib yayi umarni da gaskiya ya hana ƙarya ya'muru bil adli wa yanha 'anil ya yi umarni da adalci sannan kuma ya hana zalunci al jawr zalunci ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyana yana umarni da rikon amana tsara amana sannan ya hana ha'inci ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ya yi umarni da cika alƙawari yayi hani dangane da saba ma alƙawari yaudara Ya ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil uquq yana umarni da kyautata wa mahaifa ya hana saba musu ko kan gare musu shine al'uquq ya amuru bi silati arham musulunci na umarnin sada zumunta su wannan ne zumun mutum wa hum al-qarib sune dangi makusanta wa yanha an qati'a ya hana yanke zumunci ya amuru bi husnil jiwar wa yanha an sayyihi musulunci yana umarni da kyakkyawar makwabtaka wanda ya makwabtaka da kai da dadin ka ba da kuka da kai ba ya yi hani dangane da munin makwabtaka wa umumul qawli in dai kana son kai da mamman magana kawai ka takaice kar ka tsaya ka gaji da kidayawa annal islamu ya'muru bi kulli khuluqin fadil musulunci na umarni da dukkan wata ɗabi'a mai falala ta gari wa yanha an kulli khuluqin safil yana hani daga dukkan wata ɗabi'a wadda take ta ƙasa makaskanciyar ɗabi'a musulunci baya son kaga ta kai da'awa mai kyau musulunci ya ce ai da'awa mara kyau musulunci ya ce a nisanta mai kyau a mezanin shari'a da lafiyayyen hankali ba mai kyau a wurin mutane ba don su mutane darajar kyau a wurin su ta samu ban abin da yawa wani kyau ba shi zai wa wani kyau ba abin da wani ke jin daɗin sa ba shi wani ke jin daɗin sa yanzu yanzu za ka je ka sau turare mai tsada ka sa idan wani ka fita kusa da wani sai sai da Allah wani wani turare da yana sa ni kaina yana bugawa kamar kaina zai ciwo ka bai fasa da ba a sai da mun tashi tantance kyau za mu ɗauki mizani ne na shari'a da kuma lafiyayyen hankali akwai abin da dukkan masu hankali sun yi tarayya a kansa wanda kaga ya fice daga nan to hankalinsa ne ya zama mai daraja ta kasa amma idan hankalinsa yana da daraja ta sama to zai iya fahimtar shi ma wannan abin yana da kyau to kullum muka tashi awa mu daina kallon mutane farko mu kalli shari'a lafiyayya hankali shari'a lafiyayya hankali da shi ne ake auna kyawun abu ko sa an fahimta ko ubangiji ta'ala ya ce um, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil kurba kaga wannan dangin abin da aka yi umarni na mutum yi na farko adalci na biyu ihsani ihsani ya kasu kashi biyu akwai ihsani tsakaninka da Allah akwai ihsani tsakaninka da mutane ihsani tsakaninmu da Allah shine abin da manzo Allah ya fassara shi an tabu da Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu wannan ihsani ke kada ta Allah da ibada shine ihsani in ana nufin ihsani tsakaninka da Allah shine Allah ya ce wa man wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa محسن فقط استمسك بالعروة الوثقى ولله أكبر الأمور بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا لم يكن إحسان يعود أن آيوني دينا لهم به إيه؟ دينا لأبن مزال لا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأنا إحسان تكانك لألك أما إحسان تكانك لمتعني شيني كوتا يافي ورموم أفوه saukin hali wanda wannan shine ihsani tsakanin da mutane domin kyautata mutane da dukiya da kuma kyautata musu da hali a halin da ka kyautata musu a dukiya ka kyautata musu ka hada ya fi in ko za ka yi tsaya ba za ka yi ɗaya ba to kyautatawa da hali har ma ta kyautata da dukiya domin idan amfanin mutumin da ya kyautata da dukiya amma kuma ya muna na maka a hali ya ba ka riga ka fito da ita kana kwalliya sai ta rubuta da ce ni har ba shi wannan riga da ko gare da kinsa kare da ya rusa ka ko da kayan aure an fito kowa da sa alƙalar barka ashe ma an yi aure ni ba na ba shi zakin ba kaga ya maka insani da dukiya amma ya muna maka da fuskar me hali dan haka suke cewa ya sunu dama kyautatawa ta fuskar halayya ta fi daɗi sama da kyautatawa ta fuskar me dukiya sannan kyautatawa ta fuskar dukiya ta kan yi daɗi ne idan mai ita ya haɗa da kyautatawa ta fuskar me hali mutum ya kyautata ta fuskar hali wa nimrukun afda ilayka hadiyatan min halihi fa ka'annaha min idan mutum ya baka kyauta ta halayyarsa ta haƙurinsa ta karamcinsa ai wannan kyauta kamar ya baka kyautar dukiya karamcin da daɗi da zaka an gane ko shine al-ihsan wa ita'i dhil qurba bai wa dangi waɗanda suke makusanta ba su abin yake wajibi mutum ya ba waɗannan ababen da aka yi umarni kenan wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi addinin musulunci ya hana alfasha sannan ya hana almunkar ya hana albaghi lafazin alfasha duk abin da ya kai mutuka ta fuskar muni wanda masu hankali ko da ba ba malamai bane ba sun san abin bai dace ba da haka ake kiran zina da suna alfasha kuma ake kiran luwadi da suna alfasha dan mai lafiyayya hankali ko mun jahilcin sa ya san wannan abin baki to almunkar abin da shari'a ta ki ko da ko a ɗabi'ar gari ana yi albaghi zalunci ka zalunci mutane cikin dukiyarsu ko التي ينبني عليها وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وفي رواية على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم wato abin da gina da rukunan musulunci su ne shishiken da musulunci ke ginuwa kai usus al-usus jam'i na asas asas shine harsashin gini wanda akan sa kake dora gini kuma gurgudan kwanan gurgudan abin da ya dora wa idan aka yi harsashi wanda bai shiga cikin kasa da yawa ba kaga ba za a ɗora bene ba in za a ɗora bene dole ya zanto ya yi ƙarfi sama da yadda in ba za a ɗora bene sannan bene in hawa biyu ne ko uku ya sha banda hawa ɗaya usus kenan wato harsashin gini ko harsashin shi rukunan musulunci suna harsashin da musuluncin Allah ta yamba ne alaiha wanda akan su musulunci ke ginuwa in babu su ba musulunci wa ya kamsa, مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة ala an yuwahhidu Allah wa ala khamsin wato ko ala khamsatin ko ala khamsin a wata riwayar ya zo ala khamsatin wato a wata riwayar ya zo ala shahadatu Allah illallah ko ka ce shahadati Allah ilaha illallah idan muka ce shahadati Allah ilaha illallah me hujja mu ta fuskar irabi wato ya zama badal kenan na me na khamsin ala khamsin sai kuma ka ce shahadati wato ya zama shahadati badal ne na mai na khams wanda khams majrur wal badalu ya'khudhu hukm al mubdali anhu amma idan muka ce shahadatu wato ya zanto kawai mana kaddar mubtada kenan wannan sai zanto kabar kenan hiya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato mun kaddar kalmar hiya kenan ta fuskar lirabi wannan yayi wancan yayi amma ta fuskar riwayar hadisi to sai mutum ya duba yaya aka wasalce shi sai karanta shi a haka wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa siyam ramadan wal hajj lokacin da abdullahi da umar ya faɗi wannan sai wani mutum ya ce da shi alhajj wa siyam ramadan yace a'a hajji dai kafin azumin ramadan a yake ce masa alhajji wa siyam ramadan yace abdullahi da umar wannan magana hajji mana kafin siyam ramadan kala sai abdullahi da umar yace siyam ramadan wal hajj yace ramadan dai hajji sami min sallallahu alaihi wato hakan zai daga bakin manzo Allah a takaice dai a wata riwayar za ku ga an gabatar da azumin Ramadan kafin haji a wata riwayar za ga an gabatar da Ramadan kafin aikin wato aikin haji kafin Ramadan ko Ramadan kafin aikin haji ko aikin haji kafin Ramadan ko wace riwaya ce tabbatacce ko ba ta ba ta da tasiri wajen canjuwar ma'ana duk ma'ana ɗaya ce to waɗannan su ne uh, arkan na wato rukunai na addinin musulunci kenan usus ɗin guda biyar to shi zai bi su ɗaya ɗaya a takaice ko ne bayani a kansa amma shahadatu an la ilaha illallah amma shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fahiya الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهاده كانه بجزمه في ذلك مشاهد له وانما جعلت هذه الشهاده ركنا واحدا مع تعدد المشهود إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالإخلاص فبالإخلاص فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله أبو نفرقه إتسي كلمة شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتي نبي دوانا سينة الإعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة الإعتقاد الجازم قدري daulalle kullallen kuduri wanda babu shakka kana tabbas a kai. al-mu'abbaru anhu bil lisan wanda a madadin sa ake furtawa har sai ya faɗa wato yayin da baki ke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tunan zuciya dama ta kudurce abin nan da baki ya faɗa shi baki kawai wakili ne isarwa yake cewa gaba abin da zuciya ta kusa aikin su dai idan baki bai faɗa ba to ba za a gane mutum musulmi bane ba tunda mutane ba su san abin da ke cikin zuciya ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah dan haka idan mutum ya faɗa da baki zuciyarsa bata kudurce hakan ba kalmar shahada ba ta da amfani shi yasa munafikai rantsewa suke kafin su yi ta amma kuma Allah ya ƙarya su za ta fi munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakatibun karshe Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junna kawai sun rantsa ne dan su mai da abin garkuwa hakan ya tsare musu dukiyarsu da wato jininsu amma ba wai dan a zuci sun yi da abin ba ashe asalin kalmar shahada a zuci take baki wakili ne to sai dai wakilcin nan na baki shine sharadi na ingancin imani don sai in mutum ya faɗa ne za a gane shi mummuni ne a mu'amalance shi mu'amala ta mummuni to amma fa ya tabbatar faɗin sa na baka ba zai tsira da shi ba sai in a zuci ya zama abin haka shine al-i'tiqadul jazim qudri sauraron qudri yankakken kudirin da babu saka a ciki baka tare da jiko ko kwanto al mu'abbaru an bil lisan wanda aka yi bayani da baka a madadin ita zuciya da, bi hada shahada aka fata wannan shahada ka annahu bi jazmihi fi zalika mushahidul lahu ma'ana kamar shaida wannan da yake kamar ga Allah din a gabansa yana mai shaidawa Allah lalle shi kadai ne a abin mutum lokacin da ya furta kalmar shahada duk da kila manzo Allah baya nan ka faɗa amma kana shaida kamar gashi nan a gabanka kana shaidar da shi ka yarda da haka yaqinin da ake so ka samu da cewa zuci ya kai wannan matsayin ya kai matsayin kamar ga kana ganin Allah kana shaidawa ne a gabansa kamar ga manzo Allah a gabanka kana shaida masa da cewa lalle shi Abdullahi ne kuma Rasulullahi kaga shine al-itiqadul jazim to ya rage mutum ya tambaya cewa kalmar shahada kawai sai a ce kalimatu shahada kalmar shahada ko me yasa ita kada aka mai da ita rukuni sallah rukuni azumi da zakka da aikin hajji rukuni duk suka hadisi gina biyar wanda idan mun kalle ta hakikanin gaskiya ba abu ɗaya bace bai ta kalmar shahada domin abu biyu ne na farko shahadatu an la ilaha illallah na biyu ne shahadatu anna muhammadar rasulullah abu biyu ne to amma me yasa aka dunkule shi ya zama ɗaya shine malai yake cewa wa inna ma ju'ilat hadhihi shahadatu rukunan wahidan ita wannan shaidawa an sa ta a matsayin rukuni ɗaya ma'a ta'addudil mashhudi tare da kididdiguwar wanda ake shaidawa din domin shaidawa bi take. kana shaidawa Allah cewa shi kadai na abin wuta kuma kana shaidawa cewa manzon Allah shi kadai ne manzon Allah a wannan zamani da kaga abun yaki da dugu ba ɗaya bane ba dan me kuma tilmar kudi daya to saboda me yace imma li anna rasul muballighun anillah imma dai dan shi manzon Allah ai wakili ne Allah da Allah turo dan ya isar da sakon shi ga mutane fa shahadatu lahu bil ubudiyyati war risala shaidawa manzon Allah cewa shi Abdullahi ne Rasulullahi ne shine bil ubudiyya wa risala min tamam shahadatu la ilaha illallah ciko ne na shahadatu la ilaha illallah domin ya kai ka san Allah din in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba dan manzon Allah ba ka san Allah ashe sanayyarka da manzon Allah bangare ne na sanayyarka da Allah dan haka sai aka mayar da shaidar ta zama ita kadai a matsayin rukuni daya in ba haka ba da sai a mayar da rukunin su zama shida rukuni na farko shahadatu la ilaha illallah rukuni na biyu shahadatu anna Muhammadu rasulullah sannan rukuni na uku sallah an gane ko hudu zakka har aka zo da sida. to amma sai aka mai da shaidawar biyu ta zama daya don manzon Allah ai a matsayin na wakili na Allah da haka shaida masa cewa shi manzon Allah ne bangare ne na shaidawa Allah cewa shi Allah ne shi Allah ne mun fahimci wannan imma dai mu ce dan wannan wa imma li anna hataini shahadataini asasu sihhatil amali wa qabuli ko ko mu ce a'a wannan shaidawa biyu an dunkule su ta zama ɗaya dan saboda waɗannan shaidawa guda biyu su ne shi shike na ingancin aiki da karban aiki idh la li amalin babu yadda za a aiki ya zama sahihi wala qabula ba da za aiki ya zama karbabbe illa bil ikhlas lillah sai in an tsantsanta niyya cewa dan Allah aka yi shi kadai sannan wal mutaba'ati li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tsantsanta biyayya ga manzon Allah shi kadai aka bi ba kowa ba fa bil ikhlasi تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله إذا من إخلاصي to an samu tabbatar shahadatu Allah ila an samu biyayya to an samu tabbatar shahadatu anna muhammadan abin nufi da mutum zai zo ya kalmar shahada sai zanto babu ikhlasi ta tare shi irin shahada ba ba inda mutum zai samu ikhlasi a cikin kalmar amma sai zan ba manzan Allah yake bi ba ya dai ta manzan Allah manzan Allah ne amma baya masa biyayya in ya tashi ibada zai karba a wajen wani wurdi na wani ba na manzan Allah ba salati na wani mutum ba na manzan Allah ba zikiri na wani mutum ba na manzan Allah ba amma dai yana son manzan Allah kuma ya yi imanin shi manzan Allah wannan imanin da shi ya masa amfani ba zai masa amfani ba har sai lokacin da ya zanto da wurdinsa da sa da sa duk wanda ya gangaro ne daga manzan Allah sallallahu alaihi ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda ko manzan Allah ya furta da baka an ji haka yayi ko ya aikata a aikace wato ya yi umarni ko ya aikata a aikace ko an yi a gaban su jihada hada ba to duk abin da ya taho daga manzo Allah ta ɗaya daga cikin kafofin nan guda uku shi ya mayar a matsayin addini to wannan shine shaidawarsa cewa manzo Allah manzo Allah ne kai amma duk wanda ya biye biye bai bi manzo Allah kadai ba to ya bata kansa lokaci domin ko ta kai ba an tashi daga nan karatu mutum mutane sun tafi gida wani ya biye biye a hanya wani kuma kai tsaye bai tsaya ko ina ba sai gida wa zai riga wani zuwa gida wanda ya biye biye kan zai tsaye to haka mutane wani ya zo ya bi manzon Allah kai tsaye wani ya yi ta biye biye a hanya ya bi wancan ya bata masa lokaci ya bi duk wanda ka ba manzon Allah ba zai bata ma lokaci ne ya hana gaza wajen manzon Allah da wuri ina ba dan fahimta ko da ko an ce maka shi kaza ne ko shi ka manzon Allah ne ko shi ma dan fada ne a wajen manzon Allah cewa dan fada ne a wajen manzon Allah daban da bai fadar shi manzon Allah da an ce to ai dan gaban goshin manzon Allah da sai ce to da ka bi dan gaban goshin manzon Allah da ka bi shi manzon Allah da kaga in ka bi dan gaban goshi ka dan bata lokaci amma in ka bi manzon Allah kai da ka ka bi jikan manzon Allah ah to da ka bi kakan da ka bi jikan fa wannan bai da dai ya kamata masu hankali su kalle shi amma mai saukin fahimta in Allah ya wa mutum gaban gata amma ba haka sai mutum ya bata lokaci ai wannan jikan manzon Allah ne ai wannan dan gaban goshin manzon Allah ne ai wannan jikan irin Fatima ne ai wannan irin gidan Aliyu ne Allah samu gani ومن ثمرات الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين وأما إقامة نعم yana daga cikin amfani na ita kalmar shahada samara kun san asalin kalmar samara dai a larabci shine amma akan yi amfani da samara a larabci ana nufin fa'ida fa'idar abu amfanin abu wa min samarati shahadatul azima yana daga amfanoni na ita wannan kalmar shahada mai girma tahrirul qalbi wan nafs yantar da zuciyar dan adam da yantar da ran dan adam minar rizqi makhluqin daga yin bauta ga ababen halitta duk wanda ya samu cikakke kalmar shahada sai ga ya samu yanci yancin da baya jin tsoron kowa sai Allah baya nema a wajen kowa sai Allah amma duk wanda baya da wannan kyakkyawan tauhidin sai dai yana jin tsoron mutane yana jin tsoron abin da bai kamata wato ainihin a ji tsoronsa sai ga baya da yanci har yanzu na cikin kurkukun bauta ga waɗansu waɗanda ba Allah ba shi yasa Allah ya buga misali daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lam ma'ana bawa ne mallakar wani adadi na mutane ga wani bawa mallakar mutum daya za su yi daidai wa da juna bawan da yake mallakar mutum daya ya fi yardar da ubangidansa je kai kaza ce to an gaba ya tashi iya dawo je amma bawa mallakar mutum biyar za ka yi ruwan shuka ɗaya ce je gona ta ɗaya ce a gona ta zaka ɗaya ce a ka tsaya gida ka kwaba min kasa zan gyara katangar gidana za ta zube ɗaya ce je ka ɗebo mun ruwa a rijiya ɗaya ce yo mai itace wa zai bi wa zai kibi na farko dai ba zai iya faranta musu da ba duka idan ya faranta ɗaya ya bakanta saura an fahimta ko ba yanda za a iya faranta musu rai su duka kuma babu yanda za a iya samu hutu a cikin rayuwarsa kullum a wahalce ki kaga ba da yanci amma an ta mallakar mutum ɗaya ba to shine Allah ya buga misali ga mutumin da yake mai tauhidi da mutumin da yake mai shirka mai tauhidi ya riga ya bautar da kansa ga ubangiji kadai sai abinda Allah ya ba ruwansa da kowa zai roka a wajen Allah zai ne matsari a wajen Allah komai a wajen Allah amma wanda yake shirka kuwa yau yana jin tsoron wancan boka yau yana jin tsoron wancan malami yau yana jin tsoron kar waliwa wani ya fushi da shi yau yana jin tsoron kar kaza ya fushi da shi sai ya samu kansa cikin kunci da rashin yanci da rashin kunci wato misalin mai shirka kenan da misalin mai ikhlasi mai ikhlasi wato abin bautarsa ɗaya shine Allah mai shirka kuwa yana da ababen bauta ababen kidayawa waɗanda za su wahalce shi ko ba za su iya biya masa bukata dan ko yanzu a ce a ah, kabi manzo Allah kuma ka buwa ne to sai kaga cewa ga wani abu manzo Allah ya ce ai kaza kuma kuma wani ya ce ai kaza kaga anan gurin wa za ka buwa za ka kibi kaga wannan jikan manzo Allah ne za ka iya masa kara to kuma nan ga manzo Allah ce ba za ka masa kara ba to anan gurin ko dai can kai rabi nan kai rabi kowanne kuma ya ce baka baya sau dan rabi rabi kai ko kuma kai zaben tumun dare ka dauki jikan ka kyale kakan idan an waye gari kuma ceton kakan ba zai same ka ba ko kuma ka bi kakan idan yaso shi jikan ba zai fushi da kai ba dan ka bi kakansa in dai jikan nagari ne to wannan shine abin da mutum zai shi kenan sai amma sai ga mutum ya raba kansa gida kaza kaza a ce wane wane wane al-ash'ari al-maliki al-qadiri ko at-tijani ko ash-shazali kaga su shi kada ya ya hada bai wajen guda biyar a wajen aqida shi ba ash'ari ne a fiƙihu shi ba maliki ne a sufanci shi ba tijani ne to kaga a nan gurin ya yarda da malik ne kadai a fiƙihu amma bai yarda da malik ba a aqida ya yarda da abul hasan al-ashari kadai a aqida amma bai yarda da shi ba a fiƙihu ya yarda da tijani kadai a sufanci amma bai yarda da shi ba a mazhaba bai yarda da shi ba kuma a aqida <laughs> amma bai san yayi wannan fannin ba lokacin da yayi to amma idan mutum ya tara hankalinsa ga manzon Allah sawa'un a aqida ne a fiqhu ne a mu'amala ne a rayuwa gaba ɗayan ta kaso kan da da kun fi rasulillahi uswatun hasana to sai mutum ya samu hutu mai yawa sai ce wa amma iqamus salati wa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhi al-istiqamati wa tamami fi awqatiha wa hay'atiha wa min thamaratihi انشراه الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر wannan rukuni ke na tsayar da sallah abinda ake nufi da shi yi wa Allah bauta bi fi'liha ta hanyar aikata ita sallah din ta yaya mutum zai aikata ta ala wajhi al-istiqamati wa tamam ya daidaita kansa ya tsayar da ita akan daidai sannan kuma ya yi cikakkiyar sallah daidai kuma cikakkiya fi awqatiha wajen tantance lokacin sallah din mutum yayi a lokacin da shari'a ta ce wa hay'atiha da kuma kamanni na sallah din kamannin yadda ake son kai ruku'i kamar ni yadda ake son kai sujada kamar ni yadda ake son kai karatu kare to cewa ka canja waɗansu ababe to yana daga cikin amfani na ita sallah in shirafu sadari, mutum na samun hasken zuciya sai Allah ya yalwata kirjinsa wa qurratul aini da farin ciki wal inzijar anil fahsha'i wal munkar da kuma wato mutum zai ga ya nisanci alfasha da kuma almunkari tunda Allah ta inna salata sanaha anil fahsha'i wal munkar wato sallah tana Taimaka wajen mutum ya nisanci alfasha da munkari wannan gwargwadon yadda sallar ka ta yi kusanci da sallar manzan Allah gwargwadon yadda za ta nisan ta daga alfasha da munkari amma gwargwadon yadda ta yi nesa da sallar manzan Allah kuma gwargwadon yadda tasirin ta ba zai bayyana ba da wuri da haka dai wato wannan shine rukuni na sallah ke amfanin sa kenan mutum ya samu warakar zuciya ko mun damuwar da kake ci in ka shiga sallah wato sai ka samu sauki a ciki amma fa da sharadi in za ka yi sallah irin sallar manzan Allah in za ka tuno ababen da manzan Allah ya faɗa game da sallah misali manzo Allah ya bayyana cewa sallah din nan munajati ce tsakanin mutum da ubangijinsa to yayin da wani bata mare sai ka shiga munajati tsakaninka da ubangijinka zaka tuno wancan shine amfanin wanda sai sallah ta mantar da kai wani sannan manzo Allah ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki da kansa ya ce na raba sallah gida biyu ni da bawa na idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya hamdani abdi idan yace arrahman rahim sai ya asna alayya malik yau mai dina ce majjada ne abu iyaka na abu da iyaka nasta in Allah zai hada bai ne wa bai na abu hidina siratal mustaqim siratal ladzina zuwa karshe sai ce haula ila abdi wa li abdi masu ala. yayin da kake karanta fatiha kana da wannan shi'urin a zuci ka tana da wani wanda ya bata mare amma idan baka taro wannan din bai zanto kalmomin kawai kake karantawa ko ma ma'anar baka tunowa baka tuno muna munajata ko raka'a dubu zaka yi hankalinka ba zai kwanta ba amma idan kai raka'a biyu mai tsafta tun daga lokacin da kace Allahu akbar da du'a'ul istiftahi da isti'aza da basmala da duk abin da kai ya zanto kai kana halarto abin a zuciyarka to sai wannan ya mantar da kai ababai da dama shi yasa manzo Allah da ransa ya bace kawai sai shiga cikin sallah da ya shiga sallah kafin ya kare ya riga ya ya manta da abin da ya bata masa rai to kaga shi sallah tana kadar da hasken zuciya shine inshirafus sadri da qurratul ayn da farin ciki dan mutum yana farin ciki da wanda duk yake so to son ka ga Allah ko ya kamata dama ko in ce ya wajaba ya zama wannan son ya ɗara san da kake wa kowa a duniya ka kaddara lokacin da kake cikin bakin ciki daga cikin abin da zai dauke ma kewa a duniya shine ka samu munajati tsakaninka da wani masoyinka wannan masoyin aboki ne ɗa ne mahaifi ne a'a matar ka ce a'a budurwace daga sai da aka samu ku rana kana Allah Allah ranar ɗaurin auren ta zo lokacin da kake munajati da ita kakan manta da kowa ko saboda bai saboda kana santa to san da kake wa Allah ya tsara wannan wallahi da amanu ashaddu hubban lillah to sai san da kake wa ubangiji ta'ala da munajati jin dadin munajati shi yani ashauku ilaihi lazzatul munajati ma'ahu ta'ala to sika an kulli sai to sika an kulli ham sai wannan ya mantar da kai komai amma kamar yadda na faɗa sai in mutum ya yi wa kansa hisabi kafin ya shiga sallah ya kimtsa zuciyarsa ya fuskanci alƙibla ba da gangan jiki kadai ba jiki da zuci to sai sallah ta tana cikin wannan tasiri amma matukar sa za mu yi salloli irin sallolin da ake cewa ka sauke nauyi sallar soke ruwan mutum ba shi kashi da ya sallah shi alhamdulillah ai mun yi sallah mun za su yi ne za su zauna su gida <laughs> ma'ana munajatin da ubangiji shi ne alhamdulillah ya riga an yanke yanzu ka shiga munajatin da mutanen duniya a nan gurin yayin da mutum ya furta wannan abaka za ka iya fahimta cewa zaman nan nashi na hiran shi yake kokarin ya maza ya ji masallah dai ya ci gaba da shi dan ya fi jin daɗin samar da sallah kaga wannan sallah ba za ta tasiri ba wajen hana ka alfasha sallar da suke tasiri wajen hana alfasha ita ce wadda mutum ya tsayar da ita lalle yadda ake bukata na'am wa amma ita'u zakati fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi bazlil al-qadr al-wajib fi al-amwal az-zakawiyyah al-mustahaqqa hmm. wa min thamaratihi tatheeru an-nafs min al-khuluq ar-razil ay al-bukhl وصد حاجات الإسلام والمسلمين وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفترات نهار رمضان ومن ثمراته ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرضاة الله عز وجل وأما حج البيت وهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج ومن ثمراته ترويب النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى اتذكى اتتي يو الله بوتا ببذل القدر الواجب تبايد والنور بدون واجبي ديسكين أربعين نكوتي ديسكين ثلاثين na shanu ɗaya cikin arba'in na tumaki ko awaki shi ne alƙadar wajib da kai bayan da wannan gwargwadon wajibi fil amwal zakawiyya cikin dukiyoyin da ake iya fitar musu da zakka al mustahaqa wanda suka cancanta to wannan shine zaka mutum ya bayar wa min samaratihi na daga cikin amfanin zaka kuwa tatahirun nafsi min al khuluq mutum zai tsarkake ransa daga mummunar ɗabi'a ta ƙasa ita ce al wato ruwa wa saddu hajatul islam al da toshe bukatar musulunci da musulmai dan zakka akwai abinda waɗansu musulmai ka toshewa bukata akwai bangaren da yake wata bukata ce ta musulunci ka toshe sai idan ka lura da waɗanda ake bawa zakka a zuwa guda takwas الفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الضاربين في سبيل الله ومن السبيل kaga da alfuqara da almasakin da almu'allafatu qulubuhum dun menene toshe bukatu ne da yan uwanka musulmai almu'allafatu qulubuhum shi ma zai iya shiga cikin toshe bukatun waɗansu daga cikin musulmi kuma zai iya toshe bukata ta musulunci dan al-mu'allafatu qulubuhum akwai wanda sun musulunta musuluncin bai nuna ba to sai a ba su kuɗi dan musuluncin ya zauna sannan al-mu'allafatu qulubuhum akwai waɗanda su musulga sun musulunta ba amma ana sa in an ba su za su shiga sannan a cikin al-mu'allafatu qulubuhum akwai waɗanda su ba a sa ran ma za su shiga musuluncin amma su gabanni ne cikin jama'a. su in an ba su kuɗi mai yawa to za su kyale ku shiga cikin karkara su ku musuluntar da kowa amma in aka ke neman haɗin kansu ba wanda zai shiga musulunci a yankin sai ya nemi izinin su su kuma suna adawa to sai a sayi su da kuɗi na zakka shikenan sai motar da'awa ta zo ta wuce lafiya ba wanda zai kare ta duk wanda zai shiga musulunci ba za su yi masa izini ba amma za a na ya ku kyale shi kowa ya abin da yake so mana <laughs> to kaga kaga wannan bukata ce ta musulunci to haka fi sabilillah a wajen jihadi kaga bukata ce ta musulunci da akwai udda ta jihadi ko kayan fada ko guzurin tafiya wajen yaƙi din don wannan kudaden shiga na gwamnatin musulunci za ta tsaya idan an ba da zakka kaga an toshe wannan bukata ina fata an fahimta to wannan ne cikin amfanin zakka ke kaga idan babu wannan kenan za a sami kaskance ma'ana dai zakka ɗaya ce daga cikin kafa da take taimakawa haɓaka tattalin arziki a musulunci domin haɓaka tattalin arziki ba wai ƙasa ya zanto tana da rizab na kuɗi masu yawa a banki ba a'a wannan eh yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna haɓaka tattalin arziki amma ya zanto an toshe bukatun mutane ita ce babban abin da ke haɓaka tattalin arziki ya zanto cewa ana ragewa mutane tsanani na wahala da suke ciki zakka ce ko take da wannan tsari in ana yin ta dake shi yasa sai musulunci ya tsara zakka yadda ba za a cuci wani ba shi ma ba zai cuci kowa ba dai idan an ce masu kuɗi ku bayar kadai ba za su bayar ba sai gwamnati kuma ta shiga dole idan gwamnati ta shiga a yau gwamnatin jihar Bauchi idan tana so za ta san dukkan wani mai arziki a cikin Bauchi nawa yake da shi za ta je bankuna su ta hanyar banki za ta je a bata account number a bata bank statement na wani account din wani account din ne. in ma ya kai wata kasa in ma ya kai wani gari in ma ya yi waye duk da gwamnati za ta iya bi ta hanyar su ta gano kafin a zo shekara ma an san nawa ne account ɗinka an riga an aika maka da sa'i sa'i ya ce to fa in dai kuɗin da ke banki ne kaza ne sannan sai mu je kuma a ga kayan noma nawa ne a cikin store ɗinka buhun shinkafa nawa ne buhun masara nawa ne buhun dawa nawa ne sannan idan kana da dabbobi kuma nawa ne amma kuɗi dai gashi na an riga an cire daga cikin akawun ɗinka ya shiga hannun kwamitin zakka idan gwamnati ta yi wannan sai wani mai kuɗi ce a wanda ya ce a to amma ina tsarin yake tsarin ne kawai babu saboda babu mun tsarin mutunci sau da kafa wato gama fahimtar sama mu gama fahimta mu gane irin gatan da Allah ya mana ta yadda zamu ji daɗi masu kuɗin su ji daɗi talaka su ji daɗi kowa ya huta ma'ana gwamnati za ta karɓo daga wajen masu kuɗi sai kuma ta zo ta rabawa talakawa haka ba ake bukata Zai idan an kyale talakawan da masu kuɗi masu kuɗin ba su bayar ba irin yadda yanzu suna bayarwa duka ba duka suke bayarwa wanda suke bayarwa ko ba abin da ya cancanta zai bayar mutumin da zai bada miliyan ɗaya ta zakka sai ga tayi yawa sai ba da dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ita ma rarrabawa danginsa na kusa banda sauran mutane ko kuma ya sassauke waɗansu nauyi ka tambaye shi ɗanka ba da lafiya sai ya yi ta ja maka hankali har sai lokacin zakka ya baka kuɗin zakka ba zai baka wancan taimakon na yau da gobe ya yi baki daga wani wuri daga kudin zakka zai ciyar da su wani ya zo ce ya haihu matar sa ba ya da ragon suna daga kudin zakka zai bashi ma'ana dai kudin zakka suna nan da ya fitar da su sai ya ajiye su yana jiran Allah kawo tsayi duk wani tsayi da ya zo to akan zai amma ba akan dukiyarsa ta yau da amma ba zai fitar ba yadda ya fitar ya ce gashi haƙƙin Allah bai wanda suka tantance ba zai ba to wannan shine amfanin shigar gwamnati cikin harkar zakka Sai yasa ka samu ya al'amali da alaiha al'amali da alaiha waye zai kafa al'amali da alaiha gwamnati suna za su kafa su kuma ta ba su fama sosai da sosai Allah kawo da ranar da zamu ga wannan tsari amma shi azumin watan Ramadan shine bauta Allah ta hanyar al-imsak al-muftarat kame baki daga dukkan abin da ke karya azumi nahar Ramadan a cikin watan Ramadan da rana yana daga cikin amfanin sa tarwizun nafsi an tarkil mahabbati mutum ya saba wa ransa barin abin da yake so kana son ruwa mai sanyi ga shi kana cikin zafi amma ka haƙura da shi har sai rana ta faɗi kana son matarka amma ka haƙura da shi har sai dare yayi kana jin kishi kana jin yunwa ga abincin ka iya koyewa ka ci amma ka haƙura kaga mutum yana baya kan zuciyarsa wani horo na musamman shine tarwizun nafs sabar da zuciya an tarke mahabubati dangane da barin abin da mutum ke so talaban li mardatillah dan neman yadda Allah idan ka tana ai kana son wannan ruwan sanyi sai ka tana ruwan alkausara ya fi shi daɗi sai ka haƙura da wannan dan wancan in ka tana kana son wannan abincin sai ka tana cikin aljanna bi ma hatun wa nakalun wa rumman kuma lalle sun fi wannan daɗi sai ka haƙura da wannan dan wancan idan ka tana ga matarka kana son ta dauke ma kewa sai ka tana cewa hurul iyin hurul iyinun ka misalin lolo il makanun jaza'an bima kawli amalun sai waccan ta mantar da kai wannan mutum ya saba barin abin nan kansa saboda saba kansa wannan sai ce amfanin sai kuma aikin haji aikin haji kuma bauta Allah ta hanyar mutum ya nufaci ɗakin Allah ɗin ilkiyami bi sha'ir alhaji wajen aikata ibadojin aikin haji shi ma yana daga cikin amfanin amfaninsa tarwidun nafsi ala bazlil majhudil mali mutum zai saba wa ransa bayar da wani abu na dukiya wani abu mai nauyi na dukiya Al-Majuhud, almajhud abinda zai dan wahalce ka al-mali na dukiya an gane ko wal badani ko mutum ya dan bayar da karsashin jikinsa aikin haji akwai kashe kuɗi sannan akwai bayar akwai yin amfani da kuzari da karfin jiki fi lahi wa li hadha kana hajj naw'an min al-jihad fi sabilillah da haka aikin haji ya zama nau'i ne daga cikin nau'ika na jihad wa hadhihi na'am wa hadhihi thamarat allati dhakarnaha li hadhihi al-usus wa ma lam nadhkurha taj'alu تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها ومن أراد استبا ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولينظر في تاريخ من سبق فإن في التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب والله المستعان Kwale ce waɗannan dangin amfani da muka ambata na waɗannan rukunai na musulunci wa ma lam da abin da ma bamu ambata din ba dukkanin su taj'alu min al-ummati ummatan islamiyatan zahira za su mai da al'umma ta zama al'umma ta musulunci tsarkakakkiya naqiyya mai tsafta wadda ba datti ta tare tadinu lillahi dinul haqq al'umma za ta yi wa Allah addini na gaske wa tu'amilul khalqa bil adli wa sidq ta yi mu'amala da sauran halitta ta hanyar adalci da gaskiya li'anna ma siwaha min shara'il islam domin duk abin ba wannan rukunan ba cikin shari'o'i na musulunci yasluhu bi salahi hadhihi al-usus to zai inganta ne in wannan rukunan sun inganta wa tasluhu ahwal al-ummati salahi halayen al'umma kuwa suna gyaruwa ne idan lamarin addinin al'umma din ya gyaru idan addini ya lalace al'umma ba za su iya gyaruwa ba wa yafutuha min salahi ahwaliha zai iya kubucewa al'umma wani abu na gyaruwar halayenta bi kadari ma fataha min salahi umuri diniha gwargwadon abin da ya kubuce mata na gyaruwar lamarin addininta idan wani abu na gyaruwar addini ya ci baya to lamarin ci gaba kuma dole shi ma na rayuwa ya tawo ba idan wani abu na addini ya ci gaba to rayuwa ma za ta ci gaba amma kada mutane su taɓa tunanin hango ingantacciyar rayuwa a wajen addinin musulunci ba zai yi ba wa man arada istibana tazalik wanda yake son ya nemi bayanin haka falle qara qawluhu ta'ala ya karanta waɗannan ayoyi da ke cikin suratul araf Allah ce walau anna ahlul qura amanu inda ce ma'abuta alƙaryu gaba ɗaya mutanen da ke zaune cikin dukkan garuruka amanu sun yi imani wata wattaqau kuma sun tsare dokar Allah da za su yi haka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da sai mu bude musu kofofin sama da kuma kofofin ƙasa kofofin sama ta hanyar albarkatu da za su sauka daga sama na farko a bude kofar sama alkhairi ya shiga addu'ar mu ta shiga ibadar mu ta shiga sakamakon imani da takawa sannan a buɗe ƙofar sama ta hanyar saukar da ruwan sama da girgije da dukkan albarkatu na sama sannan a buɗe kuma ƙofofin ƙasa ta hanyar tsirrai su fita dangin kayan abinci da kayan marmari da sauransu sannan itace su fito garurrukan mu su rayu ta yadda ba za mu zamanto ana mana barazana da kwararowar hamada ba ta yadda bi'a da environment ɗin mu ba zai gurɓace ba yanayi ba zai lalace ba sannan Allah zai sanya albarkatu a cikin ƙasa mu haƙa mu samu fetur mu samu zinari, mu samu azurfa mu samu ta gulla ne, barakatun min as-sama'i wal ard inda mutane sun yi imani da aiki na gari to sai Allah ya huwace musu wancan walakin kazzabu amma mutane sun kareta ne fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suka kasance suna yi wa kansu suna aikatawa kansu Allah ta afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun ma abuta cikin alkaryu sun aminta ne azabar mu ba za ta zo musu ba bayatan cikin dare wa hum naimuna suna bacci awa min ahal alqura an yatu an yatihum basra duhan sun ko mutanen da ke cikin alƙaryo sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo musu ba duhan da hantsi da hum yal'abuna lokacin da suke cikin kai kawo domin allaif na nufin motsa jiki ko wasa ko kuma dan kai kawo wajen wadansu lamurra afa aminu makar Allah sun mutane sun aminta ne daga azabar ubangiji cewa Allah ba zai iya kama su da azaba ba sun sun ba kansu garanti ne fala ya'muru makar Allah illa al-qawmul ba fa wanda zai aminta daga azabar Allah ya dauka cewa ya hau mun tsira sai mutumin da yake tababbai amma duk mai takawa yana nan bainal khawfi war raja ya yadda cewa alƙawalin Allah na in kai aiki na gari akwai aljanna amma baya bai kansa garanti mala yace wal yanzu fi tarihi man sabaka ko wal yanzu fi tarihi man sabaka a duba a tarihin waɗanda suka shuɗe baya fa inna fi tarihi ibratan li ulil albab a cikin tarihi akwai izina ga mabuta hankula wa basiratan liman lam yahul duna qalbihi hijab akwai basira ga dukkan mutumin da hijabi bai lullube zuciyarsa ba Allahu musta'an ga sai mu dakata anan yanzu mun yi awa daya da minti 23 saboda haka minti bakwai ma an ta tambayoyi ya zama awa daya da rabi kenan sai kuma ba da break da minti goma sha biyar wanda zai jaddada alwala wanda zai sha ruwa wanda kuma dama yana azumi to shikenan muna so ya samu cikin addu'a na'am to to barin an ta baki kafin ka karanta na'am hmm. wace aya eh wato alqur'ani ya zo ne musaddiqan lima bayna dahi yana gaskata littafin da suka gabace shi wa muhaiminan alaihi kuma yana mamaye shi abin nufi yana shafe hukuncinsa shine mamayewar dan da abin da ya mamaye ka ma'ana tasirin ka baya bayyana sai tasirinsa idan aka ce ruwa ya mamaye gonar wane tasirin gonar baya bayyana sai me tasirin ruwa shine wa muhaimin alai domin shari'ar at-taurat da injila duk qur'ani ya shafe shi gaba shine wa muhaimin alai na'am bismillah eh har yanzu cewa walau Allah halal qur'an mun har yanzu ayar tana aiki eh to sai dai ana kasa mutane ne na duniya iri biyu mutane na farko mummunai wannan aya tana magana akan mummunai mutane na biyu kuma kafirai ita wannan aya ba ta magana akan su domin inda a ce ayar tana magana akan kafirai da mummunai gaba ɗaya da sai wani ya ce to me yasa yanzu kafirai kai sun kafirce kuma suna da dukiya suna da karfin tattalin arziki har ma ya fi na mummunai hakikanin gaskiya shi yasa nake ana kasa ta ne kashi mummunai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna imanin da za su yi zai taimaka wajen haɓaka arziki su don ya ce walau anna ahlul qura amanu wa taqawla fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi walakin kadzabu fa kunna fa kana amma kafirai kuwa Allah ya nuna ba idan mutum ya kafirce to sai ya ƙara bashi duniya din da yawa dan saboda baya da rabo a lahira kamar da Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka kyale abin da aka musu wa'azi da shi ba su yi aiki da shi ba fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai kofar komai aka bude musu arziki daga sama arziki daga sa kere-kere kimiyya fasaha technology computer wata tsaya kome hatta idza farihu bi utu har sai lokacin da suka rika alfahari suna kafafa da irin abin da aka ba su na arziki akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun sai mu danke su da azaba ba zato ba tsammani fa idahum mublisun sai ga su suna cikin halin da bai tsammani ina fata mu fahimta ɗaya ke sannan na biyu yawanci dukiyar da kafirai suke da ita yanzu duka ta su sai sama da rabin arzikin Amerika na kasashen yankin Gulf ne a yau inda Saudiya da Kuwait da United Arab Emirates za su yi karfin halin su cire dukiyoyinsu daga bankunan Amerika Amerika za su samu komada da kila sai ta yi shekara goma nan gaba kafin ta tashi tattalin arziki man fetur din da muke da shi a Najeriya tsammanin ka Najeriya tsakanin shugabannin da suke sace dukiyar da talakawan da dan wani abu yake gangarowa ko yaya zuwa ga hannunsu abin da duk Najeriya take samu gaba daya da abin da manyan kamfanonin man fetur din da suke zuwa su haƙa suke samu wanne ya fi yawa nasu ya fi yawa ya fi Najeriya yawa duk abin da ake samu nasu ya fi yawa na farko dai su ne suke da injiniyoyin da za su ce kaza aka samu su za su faɗi in ma kuna da jami'an ma'aikata ta man fetur wanda za su yi ƙididdigar gangano aka haƙo gangano aka sayar duk za su iya sai su gaba ɗaya su haƙo ganga dubu ɗaya su ce ɗari biyar suka haƙo su haƙo dubu biyu su ce dubu ɗaya ce ko ɗari bakwai da hamsin haka ake dan kasashe masu tasowa musamman kasashe da na bakakin fata wanda nan ne aka fi samun mutanen da ba su san ciwon kansu ba shugabannin da ba su san ciwon kansu ba ko ciwon al'ummar su a nan suka fi yawa a ko ina a duniya sama da ko ina a duniya saboda haka ga nan gurin arzikin ma ashe na kwace ne yawanci Allah ya zuba arzikin a kasashen da musulmai su yawanci kasashen su ba su da arzikin amma sun rika daukar shi ne sun kwace shi ko sun sace shi da karfi sun kai kasashen su da kuma abin da suka sunanta wa duniya ta hanyar tsarin zirga-zirgar kuɗi wanda sai tsarin da suka tsara wanda bayan da za a yi kuɗi na daga nan gurin su ci kilomita ɗari biyar in dai ta hanyar takarda ne ko ta hanyar banki sai suna da wani ba ciki to balantana kuma transaction da kuɗi daga nan gurin zuwa wata ƙasa turai dole sai suna da shi a ciki to kaga anan gurin da arzikin sun tatse mutane ne amma asalin arziki yana hannun al'ummar musulmi ina ba an fahimta amma me ya kawo al'umma ta musulmai a yau ba ta amfanuwa da arzikin da ke wajenta jahilci da rashin sanin ciwon kai jahilcin al'umma yana da yawa sama da karatu rashin sanin ciwon kai kuma gashi nan har a wajen masu ilimin zaka samu wanda bai san ciwon kansa sawon ilimin zamani ko kuma ilimi na addini to kafa wannan illa ce in mun san wannan illa sai mu ga ya zamu mu yake ta dan shine zai dawo mana da kimar mu da martabar mu da darajar mu ai ka gani ya malam ibrahim ce dukkan su tambayoyin fiqh ne tsakanin ku da Allah fiqh muka yau kam ai ya kamata mu yi tarkizi akan abin da shi muka yi magana akai ina ga in za mu yi tambayoyi cikin abin da muka karanta zai ji daɗi sosai kuma zai fi sa darasin shi kanshi mun masa gata da yawa yadda zai faɗaɗa na'am ban gane ba eh ƙwarai da gaske za su fahimci sai annabi isa ne tunda hadisai da sun yi bayanin a ina ma zai sauka ƙasar sham zai sauka to ƙasar siriya ke a can zai sauka za su gane su cewa annabi isa ne na'am Hmm. a ah, akwai bambanci tsakanin mahadi a sunna da mahadi a shi'a mahadi na sunna mujaddadi ne na addini a yanzu haka ba a haife shi ba sai nan gaba ne zai manzo Allah ce za a haifi wani mutum cikin zurriyar gidana don zai zanto cikin alul ne zai cikin tsatsal tsatsal tsatsal jikokin jikokin jikokin manzala ce sunan shi zai dace da sunana sunan mahaifi shi zai dace da sunan mahaifi wato shi ma zai zama Muhammadu bin Abdullahi yuslihu Allah fi laila Allah zai inganta shi a cikin dare daya da kamar kowa yake cikin mutane amma dare daya sai ubangiji ta'ala ya ya canja shi ta fuskar halayya sai samu kamala ta mutuntaka ta dan adam dan zai zama mujaddidin addini amma shi mahadi shi a kuwa an riga an haife shi tun shekara dubu ɗaya da ta wuce a yadda suke sa bakin lokacin da aka haife shi a wani gari cikin ƙasar iraki na sunan gari sai ya shiga sardaf sardaf shine irin kurfi eh, ya yi wa garin ra a cikin ƙasar iraki an haife shi to a wani sardaf sardaf shine kurfi wato rami da masu hakan tabarma suke yi sai su rufe shi sai su bari da kofa ta shiga to shine sirdab to shi wancan mahadin da ya shi'a da aka haife shi sai na yaro dan karami sai ya shiga cikin wannan sirdab din ya buya to ba zai fito ba sai bayan duniya ta cika da zalunci sannan sai ya fito sai ya kawo gyara na addini kaga wannan mahadi ya shi'a ke? wanda yake mahadi ne na ƙarya babu shi a tarihi ba taɓa yin wannan ba sannan manzon Allah bai faɗa mana wannan ba cikin hadisi duk abin da yake ta al'ada ya kamata nassi ya tabbatar mana da shi mu gani dan bai gudana ba cikin al'ada mutum zai iya rayuwa yana yaro dan karami cikin sardab har yayi kwana biyu ma ko uku ba tare da ya ci abinci ba ko abin nan balla tana yi shekara dubu da wani abu kuma garin na samun rayuwa nan har yanzu ba wanda ya je leka ya ji kukansa kan ƙarya kawai suke to ga ka'idar shi'a ba ma a yin addini sai in mahadi ya zo din tunda ka'ida ba a yin addini sai karkashin jagoranci na mutumin da yake shugaba ne ma'asumi da kuma shi shine shugaba kadai ma'asumi da ya rage ina fatan kun fahimta da haka kaida shi a ba a sallar jami'i dan ba a yin sallar jami'i sai bayan shugaba ma'asumi ba a sallar juma'a dan ba a yin sallar juma'a sai bayan shugaba ma'asumi ba a yin jihadi dan ba a yin jihadi sai bayan shugaba ma'asumi sai mahadi ya zo jihadi da kowa ga ana yi a ko ake fada da baka cewa ana yi da kuka an yi a Iran kuma yana da ya kawo su shi kuma yana da ya zo yana so ya juya mulki sai ya ga cewa to kuma da ka'ida su ta shi a babu jihadi sai ranar da Mahdi ya shi kuma ya san ba shi ne ba din ba wanda suke kira wilayatul faqih wilayatul faqih wannan wilayatul ya a